shekara ta dubu biyu da da ishirin shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul bakara yau za mu tashi aya ta 67 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين wa in qala musa li qaumihi ka ambata musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi musa alaihi salam ya ce wa mutanensa bani isra'il inna allaha ya amurukum an tasbahu bakara lalle allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan ku ku yanka sanuwa allah ta'ala yana umurtan ku ku yanka sanuwa ƙalu sai suka ce a tattakin don ahuzuwa shin za ka riƙe mu izgili bi ma'ana za ka riƙe mu abin izgili ya kai annabin Allah ku duba wannan magana shi magana nan bai da nauyi annabin Allah ko ke gaya ma wannan magana kuma sun tabbatar Allah ta'ala shi ya aiko annabin Musa to da annabin Musa ya ce musu lalle Allah ta'ala ya ce a yanka sanuwa sai suka ce a tattakin zuna huduwa shin za ka rike mu izgili annabi musa shi ma al'amarin ya masa nauyi sosai a wayannan mutane mabiyansa ne fa wayannan mutane ɗalibansa ne fa amma suka buɗe ainihin baki suke jingina izgili zuwa ga annabin Allah sai annabi Musa alaihi salam ya ce qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace ina neman tsarin Allah in kasance daga cikin jahilai an gane ko to malaman tafsiri sun yi magana akan dalilin da ya sanya wato annabi Musa alaihi salam ya umurci ainihin banu Isra'il cewa su yanka sanuwa ya faɗi dalili Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a wata aya dalilin da ya sanya aka ce annabi Musa annabi Musa alaihi salam suka same shi wasu wasu daga cikin bani Isra'il suka kai ƙara wajensa cewa an kashe musu dan uwa kuma suna so lallai a gano wanda ya kashe wannan dan uwa din to annabi Musa alaihi salam bai san gaibi ba to sun suka ce to mun san baka san gaibi ba kai dai annabin Allah ne kuma kana magana da Allah subhanahu wata'ala kai tsaye to muna so kai magana da Allah cewa an kashe mana dan uwa muna so mu gano wanda ya kashe mana dan uwa din to saboda haka suka samu annabi Musa alaihi salam suka kai ƙara gare shi shi kuma annabi Musa suna so ya kai kara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine dalilin da ya sanya wasu daga cikin malaman tafsiri ko in ce mafi yawa suna ganin a cikin ayan akwai taqdim wa ta'khir cewa akwai wata aya can gaba inda Allah ta'ala ke cewa wa in qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ku tuna ya ku bani isra'il ku tuna ya ku yahudawa lokacin da kuka kashe wata rai kun kashe rai sai kuna jayayya game da wanda ya kashe ran wa'annan suna cewa wa'ancan ne wa'ancan suna cewa wa'ancan ne al'amari yana so ya janyo zuwa ga yaki an gano wannan ko idan har ba a gano mai kisan ba to za a iya jingina ma wasu mutane wanda kila ba su kai kisan ba to kuma al'amarin zai iya janyo zuwa ga mai zubar da jini to shine Allah ke cewa wa in qataltum nafsan fadara'atun fiha ku tuna lokacin da kuka kashe rai daga cikin ni'iman da Allah ya muku kun kashe rai sai kuna jayayya game da kisan kuna so ku jingina ma wasu wallahu mukhrijun ma kuntum taftumun alhali Allah ta'ala mai fitarwa ne ga duk abin da kuke boyewa duk abin da kuke boyewa Allah zai fitar da shi kenan a nan wajen ba wai annabi Musa alaihi salam bane zai fitar da shi wane ne zai fitar da shi Allah kenan annabi Musa alaihi salam bai san gaibi ba sun gaya ma annabi Musa ne saboda annabi Musa zai je ya tattauna da Allah ya kai ƙara wajen Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya tauna asirin mai kisan an fahimci wannan ai to a lokacin nan shine Allah yake cewa wa in qala Musa li qaumihi a yayin da annabi Musa ya ce wa mutanensa inna Allah ya kuma an tazbahu bakara lalle Allah yana umurtan ku ku yanka sanuwa tunda kun kai ƙara wajen annabin Allah ko kuna so annabin Allah ya gana da Allah a gano wanda ya yi wannan kisa domin kada a zo a zubar da jini to inna Allah ya amurukum an talbahu bakara to Allah ta'ala wanda kuka kai ƙara zuwa gare shi yana umurtan ku ku yanka sanuwa in har kuna so a gano wanda ya kisan to Allah ya ce ku yanka sanuwa kaga a nan wajen an ce inna Allah ya amurukum an tasbahu baqara lalle Allah yana umurtan ku ku yanka sanuwa a nan wajen wasu malamai suka ce ana zuku ku yanka sanuwa mace saboda larabawa sun ce in an ce baqara wato mace kenan namiji kuma ana kiran shi afawur shi shine bijimin sa ismul lizakar an gane ko misali a ce naqa da kuma jamal naqa raquma taguwa na raquma mace jamal raƙumi namiji bakara sanuwa mace faur ainihin bijimin sa shi kuma a ce rajulun namiji imra'atun mace ko ba ka ba to amma wasu daga cikin larabawa suna da fahimtar cewa ita kalmar bakara wato ya yi ittifaki namiji da mace ana kiran namiji bakaratun ana kiran mace bakaratun an gane ku suka ce al'umfa wa zakar sawa'un asalin shi daga bakara baɗinahu ai bakara badanahu ai shaqahu in an ce bakara badanahu ya tsaga cikinsa ya tsaga cikinsa an gano wannan hayi fal bakara tashuqqu al-ard bil harf wa tuthiru ita sanuwa tana tsaga ƙasa ta hanyar noma kuma tana motsar da ƙasa a nan ne aka kira ainihin wato A abin nan abi ja'far muhammad bin ali zainul abidin an kira shi muhammad al-faqir abi ja'far muhammad bin ali zainul abidin wato a zamaninsa ana kiransa al-faqir muhammad al-faqir saboda mai suka ce li annahu baqaral ulum wa arafa aslahu ko baqaral ilma wa arafa aslahu an kira shi albaƙin saboda ya tsaga ilimi kuma ya san asalin ilimi bi ma'ana ya yi nutso a cikin tekun ilimi to wannan shi ne ma'anin bakara amma wasu daga cikin laraba suna cewa albakara mufrad sannan in an cire ta'u sai zama canji, albakar albakar shi ne canjinsa. to a nan wajen da aka ce inna laha ya kuma an tasbahu baƙara, lalle Allah yana umurtan ku ku yanka sanuwa a nan wajen sanuwan an kawo ta da na kira ba a ce inna laha ya kuma an tasbahu baƙara ba an kawo ta na kira an na kira fi siyaqil isbat an na kira fi siyaqil isbat wato yana komawa menene yana mai da shi ainihin abin nan mutlak na kira fi biyakin isbat yana ya dullu alal itlaq an gani to anan wajen tunda an ce ya dullu alal itlaq kowane irin sanuwa suka yanka ba matsala Allah yana umurtan ku ku yanka kowane irin sanuwa don wannan bakara ya zo ne mutlak kenan anan ba a ware irin sani yadda za a yanka ba saniyan nan namiji ne ko mace karama ce ko babba an gane wannan ko baki ne ko fari ba a iyakance ba inna allaha ya amuru kuma an talbahu bakara to anan me ya kamata su yi kaga tun da an ce ku yanka sanuwa kowane irin sanuwa kawai da sun nemo sanuwa ya karama suka yanka sun huta da sun nemo sanuwa mace suka yanka sun huta da sun nemo sanuwa namiji suka yanka sun wuta ko su nemo sanuwa baka ko su nemo sanuwa fara ko su nemo sanuwa mai ainihin mai kala daban-daban an gani to amma sai suka zo suka tsananta wa kansu sai suka ce a tattafi duna huzuwa shin za ka riƙe mu abin izgili ka ringa yin izgili a gare mu sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsari da Allah in kasance daga cikin jahilai Allah ya jarabe da Allah ya jarabe annabi Musa da wasu irin mabiya wanda suke kangararru mabiya wanda mafi yawansu ba su san darajar malaminsu ba an gani dama za a iya samun malami mai tarbiyya malami mutumin kirki Allah ya jarabe shi da ɗalibai na banza abu ne mai sauƙi ko kaga dai annabi Musa annabin Allah ne wanda Allah yana masa wahayi amma sai aka jarabe shi da irin wa'annan Yahudawa masu taurin kai sun san cewa annabin Allah ana yi masa wahayi ne kuma sun zo sun kai ƙara gare shi sun ce suna so ya gaya ma Allah a gano masu wannan kisa ɗin sai ce to Allah ta'ala ya ce in gaya muku za a gano masu kisan amma sai kun yanka me sai kun yanka sa sai suka ce shin kana izgili gare mu ne wannan magana da kake faɗa kana izgili ne a gare mu an gane ai sai annabi annabin Allah ya ce ina wallahi ba izgili nake muku ba wannan magana naku da kuke faɗa kuna jingina izgili zuwa ga annabin Allah jahilci ne ina neman tsarin Allah kada in zamanto daga cikin jahilai an fahimci wannan aiki to a nan wajen a yaya hukuncin mutane da ke yin izgili ga annabin Allah yin izgili ga annabin Allah yaya kafirci ne an gane wannan aiki da saboda haka an ce malamai sun ce wannan abin da suka aikata wa'annan mutane na cewa ainihin an kashe wani suna so annabi musa ya gaya musu a wannan lokaci kafin a saukar da ayoyi ne na kasama kafin a saukar da hukuncin kasama afuwan to lokacin da aka saukar da hukuncin kasama a cikin attaura kai tsaye daga zarar an yi kisa za a zo ne a yi rantsuwa rantsuwa hamsin ga ainihin wanda ake zargi sun yi kisa ɗin an gane wannan aiki. to saboda haka a'udhu billahi an akuna min al to imamu na al Allah ya masa rahama yana cewa an jawabi sa'il al السائل ilal إلى jahalu. Ya yace domin fita daga jawabin mai tambaya a koma izgili wannan jahilci ne shi yasa ya nemi tsari kuma irin wannan abu siffa ne wanda ya kori ga annabawa kuma dama jahilci kiciya ne na ilimi sai ya nemi tsari daga jahilci an gani a kama jahilu fi yin a tattafi zuna huzuwa kamar yadda suka yi jahilci cikin cewansu shin za ka rike mu da izgili liman anin Layi ta'ala ga wanda yake ba su labari game da Allah annabi musa yana ba su labari game da allah su kuma suna kokari su jingina ainihin wato wulakanci zuwa gare shi to yake wa zahiru hazal qawl yadullu ala fasadi itiqadi man alahu zahirin wannan magana yana nuni akan lalacewan aqidan wanda ya faɗi wannan magana wanda ya jingina ma annabin Allah izgili to zahirin maganan nan yana nuni akan cewa aqidan shi lalatacce ne an gane ba shi da aqida mai kyau wala yasihu imanu man qala li nabiyyin qad zahara mu'jizatuhu baya inganta ga wanda ya ce ma annabi wanda annabin da mu'jiza ta bayyana a gare shi yazo ya ce wai shin kana izgili a gare mu an gane wannan hai ya ce masa a tattafi duna a? ya ce walau ƙala zalikal yau ahadun an ba abi akwalin nabi na waje ba takfiru da wani mutum zai faɗi wannan magana a yau ga wani sashe daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama to wajibi a yi mai a kafirta shi mutumin da annabi ya yi masa magana ya zo ya ce ya rasulallah shin shin za ka rike mu ne a matsayin izgili da mutum zai faɗi wannan ga manzan Allah da ya zama to wajibi a kafirta shi an gane wannan ku wa zahaba qaumun bila anna zalika minhum ala jihati gilan bi tsabagi. wasu ka ce wannan sun faɗi wannan ne ta ɓangaren kaushin ɗabi'a wa'annan mutane ne su bani isra'il masu kaushin ɗabi'a an gane wannan suka faɗi wannan magana da wauta da kuma saɓon Allah wannan ya yi daidai ga maganar da wani ya faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah ya raba ganima na hunayin, da ya raba ganima na hunayin, sai wani daga cikin mutane ya ce ma annabi inna hazihi lal isma ma urida biha wajhullah yace lalle wannan rabo ne wanda ba a yi nufin dukkan Allah da shi ba wannan rabo da ka raba ya Muhammad ba dan Allah ba ka yi shi dan Allah ba an gane wannan ko sai manzo Allah ya ce masa wa mai ya ajilu izalam a adil wane ne zai yi adalci in ban yi adalci ba to in dai ban yi adalci ba a duniyan nan wane ne zai zama adali eh? wa kama qala al-akhar kamar yanda wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idil ya muhammad kai adalci ya kai muhammad an gane to idan mutum ya faɗi wannan magana ga annabi kai tsaye in ya faɗa ne lokacin hankalin shi ya bushe, ya faɗa ne saboda yana da kaushin ɗabi'a to za a sanya wannan daga cikin jahilai in kuma ya faɗa yana sane da abin da ya faɗa wannan kafiri ne shi an gani ya faɗa ɓaro-ɓaro a cikin zuciyarsa ya yadda cewa manzan Allah bai yi adalci ba kuma ba hankalin shi bane ya gushe ya faɗi wannan magana yana cikin hayyacinsa to wannan mutumin ya zama to kafiri ya fita daga musulunci wa iyaz billah na'am qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون na'am to idan muka duba wannan wayannan ayoyin nan muka duba abinda wasu daga cikin yahudu wanda suke sauraron karatu daga annabi Musa alayhi salam ga irin abinda suka gaya ma annabi Musa kuma daga cikin mutanen da suke sauraron karatu a wajen manzon Allah an samu wasu irin mutane sun ce ma annabi kai adalci domin kai ba kai adalci ba cikin wannan rabu wannan ya nuna mana duk kokarin da mutum ya yi a wajen tarbiyya dole sai ya samu jarabawa zai iya samun mutane masu irin wannan ɗabi'a ɗin wannan baya nuna cewa baka iya tarbiyya ba don wani zai ce da malam wane ya iya tarbiyya to a ina aka samu irin wa'annan mutane masu irin wannan magana ɗin to a cikin tarbiyya ya kai annabawa iya tarbiyya amma kuma annabi Musa shin an sha samun irin wa'annan kalmomi a wajen mutanensa ko ba a samu ba an samu daga cikin madiya annabi Musa akwai wanda suka ce masa in ka ce kai annabin Allah ne daga gaske ka nuna mana Allah baro baro ba za mu taba imani da kai ba sai mun ga Allah baro baro an fahimci wannan ko da dai wasu kalmomi irin wannan na ainihin izgili da wulakanci qalu bi qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya suka ce ka roƙon mana ubangijinka ya bayyana mana mecece wannan sanuwa wannan sanuwa mecece ita an gane wannan ai shin wannan sanuwa ɗin da kake magana wanne ne shi shin mene da ta? wannan mahiya a nan wajen ai ma sun menene shekarar wannan sanuwa din kaga bayanin da muka yi a baya da sun yanka kowane irin sanuwa da sun huta ko tunda an kawo maganar mutulaka to su din nan suna ta ƙara yin tambaya suna ta ƙara ba kansu wahala sai Allah yana ƙara taƙayidin maganar suna ƙara yin tambaya Allah yana ƙara tura musu wahala suka ce ka roƙon mana ubangijinka ya yi mana bayani menene shekarunta ala innahu inna ha baqara la wa wala bikirun bai na zali sai ce lallai Allah yana cewa na yi magana da Allah kuma Allah ya gaya mun cewa ita sanuwa ce la wa wala bikirun ita ba ainihin tsohuwa ba kuma ba budurwa ba kenan tsaka tsaki tsakanin tsohuwa da budurwa wanin bai da zalim tsaka tsaki tsakanin haka tsakanin tsohuwa da mai da budurwa an gane ku fok al'umma su umaru sai a nan musa ce ku daina tambayar nan da Allah yana tausaya mutu ku aikata abin da aka umarce ku kaga annabin Allah ya riga ya gano wayannan mutane jahilai ne wanda suke masu wauta shi yasa yake musu ku daina wannan tambaya dan Allah ku aikata abin da aka umurce ku kawai saboda ya san ko da an ba su wannan ansa sai sun ƙara jeho da wani tambaya din kuma an fahimci wannan ku to sai suka ce me qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين kaga nan wajen da ya ce musu faf'alu ma umarun din nan ya kamata su aikata abin da aka umarce su an gani a nan wajen an ba su umarni su yanka sanuwa to da sun yanka kowane irin sanuwa da ya wadatar da su to amma suna ta ƙara yin tambaya suna ƙara tambaya ana ƙara tsananta musu to malaman usulul fiqh sun ciranto daga wannan aya cewa al'amru al-mujarrad an al-qarina yaqtadi al-wujub faf'alu ma tu'marun ku aikata abin da aka umarce ku umurni yana hukunta wajen ci an gane wannan shine abin da ya inganta kamar yadda aka ambata a cikin littattafan usulul fiqh sannan kuma malamai kuma suna ƙara istinbadi da wannan aya akan cewa annal amra alal qawl cewa umurni yana hukunta gaggautawa idan an bada umurni to ana so ka aikata shi da gaggawa A gani a nan wajen da suka yi tambaya aka ce musu yanka sanuwa da sun yi sauri sun yanka wannan sanuwa da sun kubuta amma sai ya zama to suna ta jinkiri suna ta yin tambayoyin da ba shi da amfani an gane saka wannan ka'ida cewa al'amru aral fawr din nan shine mazhaba na mafi yawan malaman fiqh duk da cewa akwai wani fahimta sabanin wannan fazabahuha fa'alu ma tu'marun qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha to ka roƙon mana ubangijinka ya musa ya bayyana mana menene launinta muna so mu san launinta an gani to a nan wajen sun ƙara yin tambaya wai suna so su tara kuma ja ne kai sanuwan ja ce ko baƙa ko ja da baƙi ko dai yaya wani irin launi ne launin wannan sanuwa ƙala sai annabi musa ya ce musu bayan ya tattauna da Allah sai ce innahu yaqulu innaha baqara lallai Allah subhanahu wata'ala yana cewa lallai ita saduwa ce safara saduwa ce fasfasi wato ma'ana yalo faƙiƙun launuha wanda launinta irin irin yalo din nan cikakken yalo wanda launinta cikakke an gani ba wai yalo dan kadan ba yalo wanda yake cikakken yalo ta nazri naziri wanda ke faranta wa masu kallo rai wanda duk mutumin da ya ganta zai ganta yalo ne mai ban sha'awa an gane ko tana faranta wa masu kallo rai sun sun ganta annabi musa ya gaya musu wannan magana to bari mu gani sun wadatu da wannan magana da annabi musa ya faɗa ko kuma har yanzu sun ci gaba da yin tambaya kuma ana ƙara tsora muku wani nauyi daban قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك sai suka ce ka roƙan mana ubangijinka ya musa yi bayyin lana mahiya ya bayyana mana mai cece ita gaskiya har yanzu muna da sauran tambaya muna da sauran shubha innal baqara tashabaha alaina Lallai sanuwa tana rikitar da mu duk wannan bayani ba su gamsu ba Lallai sanuwa tana rikitar da mu wa inna insha Allahu la muhtadun Lallai mu insha Allahu an kai mana bayani za mu samu shirya daga bayaninka an gane wannan ko saboda haka muna so ka gaya mana mene ce ita ita wannan sanuwa sai annabi Musa ya ce mai qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al مسلمة لا فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال سيتي إنه يقول إنها بقرة للي الله تعالى ينهى للي إتصال واتشي لا زلول تثير الأرض با وند aka رد إتاح domin ta ringa yin noma a ƙasa ba ba wacce aka horar da ita ba domin ta ringa yin noma a doron ƙasa ba wala taskil har kuma ba wanda aka horar da ita ta ringa shayar da ainihin gona ba akwai shanu wanda aka yi musu training domin yin noma akwai shanun da aka musu training domin shayar da ainihin amfanin gona to ba irin shi ba an gane wannan ko shin sanu wanda aka sanya aka mata tirenin ta dinga yin noma shin ana lissafa ta cikin shanu ne wanda in an zo lissafin zakka za a sanya su ciki ko kuma ana lissafa su cikin kaddara ne yanzu an yi tirenin din sanuwa domin noma kaga wasu na ganin ta zama daidai da su fatanya da su trakto da sauransu da garma saboda haka a wajen abu hanifa shi yana ganin sanu wanda aka yi training domin yin noma ba a lissafa ta a wajen zakka in kana da shanu 29 kana da guda ɗaya kuma wanda kai yi training don noma in ka hada da guda ɗaya na ya zambi ya zama 30 to a wajen imam malik za ka lissafa da wannan sanu wanda ke yin noma sai ya zama 30 an gani tun daga shi ɓaro-ɓaro ai duwanda ya ganta mai cece ita sanuwa amma a wajen abu hanifa ya ce ba za a lissafa da ita ba yanzu ta tashi daga sanuwa na hakika ta koma kadara kamar yadda tarakto, kadara ne garma kadara ne fatanya kadara ne to ita ma wannan sanuwa tana yin aikin su tarakto, aikin su garma aikin su kaza yanzu in ɗin mutum na da shanu guda talatin wanda ke yin noma in shekara ya a na shanun gaba ɗaya ko shekara ya zagayo babu zaka a gare su saboda kaddarori ne wanda aka tanaje su don yin noma a wajen imam malik in kana da shanu talatin da ka ajiye su don ka yi don su dinga yin noma in shekara ya zo wa'annan shanu za a lissafa sun kai talatin to za a bada zakka an gane wannan ko to shi abu hanifa ya dogara da wani asari da aka samo daga aliyu bin abi talib da ke cewa laisa alal bakarin awamil sadaka babu zakka ga shanu masu yin aiki a gona idan shanu suna aiki a gona babu zakka a gare su an fahimci wannan ko to yanzu wanne ne yafi inganci a cikin wannan shin kadara ne shi ko kuma sa sai daga shi kirikiri mun gan shi dai sa ne ga shi muna ga wani kirikiri wai saboda wannan training din da aka yi masa shine Abu Hanifa ya fitar da shi kuma an samu asarai daga wasu daga cikin sahabbai da suka goyi bayan Abu Hanifa kan wannan matsala din Allahu a'alam. an gane wannan ku ala sai annabi Musa yake innahu yaqul lalle Allah ta'ala yana cewa innaha baqara la zalulun lallai ita sanuwa ce ba wacce aka horar da ita ba tusirul ard wanda aka horar don ta ringa girbe kasa ba irin ta ba wala tasil har kuma ya to ba ta shayar da amfanin gona ba shanu ba ne masu shayar da amfanin gona musallamatun kuma a bar kubutarwa daga aiki sanuwa ce wacce an kubutar da ita daga aibi ba ta da wani aibi ita ba gurguwa ba ce ita ba mai ido ɗaya ba ce ita ba ainihin ba mai ba ba makauniya ba ce ita sannan ba ramin ba ba ce wanda ramewan saboda rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan a ta zama to musallama lafiyayya wanda ta tafiya wanda babu wani aibi tare da ita an gani. lalle in za a ɗauko wannan sa'adin wanda za a kawo a yanka domin a gano wanda ya kisan kai ta zamanto musallamatun lafiyar tafiya ta to lafiyayya wacce ba ta da aibi in tana da aibi ba za a karɓa ba an gane wannan aibi to wannan shine abinda annabi Musa alaihi salam ya gaya musu sako daga Allah subhanahu Ta'ala. to me suka ce ma annabin Allah qalu ne. qalu qalu ana fi ita bil haqq suka ce a yanzu ne ka zo da gaskiya da duk wasa kake yi eh mutane ne fa wanda suke zama suke sauraron wa'azi a wajen annabin Allah annabin Allah yana karantar da su a taura to a cikinsu ne aka samu wanda suka faɗi wannan magana suke cewa a yanzu ne ka zo da gaskiya kenan duk wancan magana da annabi Musa ke faɗa wasa ne an gane ko fa zaba buha sai suka yanka ta wa ma kadu ya falun ba su kusan aikatawa ba an gane da can ba sa son su aikata an gane an yi amfani da af'alul muqaraba cewa sun yanka ta ba su kusan aikatawa ba kenan ya can ba su maso su yanka ba amma daga baya sai suka yanke hukunci cewa kawai bari mu yanka din yanzu mun gano annabi musa ya faɗi magana na gaskiya a lokacin nan to a cikin tafsiri na anarajul azhan ila ma'anil qur'an a shek abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa allah ya masa rahama ya kawo cewa a daidai wannan lokaci sai da cewa sun same ta sun samu wannan saɗin a wajen wani karamin yaro mai biyayya ga iyayensa fa waje duha inda alfata albahar bi ummi da suka je neman sanuwa da ta cika wannan sharadi suka je suna ta nema suna ta nema suna ta nema ba su samu ba an gane sun sha wahala sosai wajen neman wannan saɗin. Yadda suka ba annabin su wahala wajen tambayoyi haka Allah ya ba su wahala wajen neman wannan sa'in to fadalabuha fa doha inda al-fata al-bar bi ummihi sai suka je suka nemi wannan sa'in sai suka same ta a wajen wani saurayi mai yin biyayya ga mahaifiyarsa saurayi mai yin biyayya ga mahaifiyarsa fashtarauha bi milki miskiha sai suka siye ta da cike da ainihin fata fata na ainihin saɗin, wato an fesa sa fatar sa aka cika ta da zinari ka san ko fata a ce an cika ta da zinari ka san ba ƙaramin kuɗi zai yi ba ko yanzu zinari ɗayan aka ce za a masa kima nawa ne yanzu balle a ce a cika fatar sa gaba ɗaya da zinari to wannan yaro din mai biyayya ga iyayensa sai Allah ya saka masa saboda wannan biyayya sai Allah ya sanya ya zama to mawadaci shine abin da ake nunawa an gane ko kenan mutumin da yake biyayya ga iyayensa baya sabewa sabanin wannan ko mutumin da yake saba ma iyayensa in dai mutum na saba ma iyayensa rayuwarsa ba ta yin albarka an fahimci wannan ko to wannan shine abin da malam ya faɗa duk da cewa wannan kinsa din cewa an samu wannan abu a wajen wani saurayi mai biyayya ga iyayensa yana daga cikin isra'iliyat wanda annabi ya ce la tu kadhibuha wa la tu kada ku karyata wannan kisa din kada ku kaskata ta domin bayan wannan kisa din idan mun duba cikin ibnu kasir za mu ga akwai wasu kisoshi daban kuma dangane da yadda aka yi aka samu kuma duk wa'annan kisoshi sun zo ne ta hanyar banu isra'il idan sun kawo labari su bani isra'il in labarin nan ba wai in labarin nan ba wai ya zo cikin Kur'ani an samu nassi a cikin Kur'ani da ya daidai da shi ba ba a yarda da shi kai tsaye kuma in ba wai an samu nassin da ya karo da shi ba ba a karyata shi an gane ko sai dai kawai wato za mu kawo wannan kisa ba wai don mun karyata ba ko ba don mun yarda da shi ba muna nan akan tsakiya la ha wa la ha amma idan kissa yayi karo da alqur'ani kai tsaye za mu ajiye shi idan kissa yayi karo da hadisi kai tsaye za mu ajiye shi an gane wannan ko to saboda haka wannan kisa, din Allahu a'lam to ya zo cikin hadisi hadisi wanda imamu tabari ya ruwaito sannan kuma imamu qurtubi ya kawo hadisin a cikin tafsirinsa daga abdullahi dan abbas radiyallahu an cewa law zabahu ayya bakara kanat la ajza atum da sun yanka kowace irin sanuwa da ya ishe su an gane ku walakin shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim sai dai su din nan sun tsananta ma kawo kansu sai Allah ta'ala shi ma ya tsananta musu a kai. an fahimci wannan ai inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kaga Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawo kansu tunda dai su bani Isra'il sun tsananta wa kawo kansu sai Allah ya tsananta musu akan wannan al'amari an fahimta ko Allahu a'lam na'am wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا كأن بتامسوا لو كان دكوبا لإسرائيل كوكا كشري أنغانيكو فدار أتم فيها sai kuka zo kuna ta jayayya akan wanda ya kashe ran bi ma'ana fa dara akan fiha wannan kabila tana wurga shi zuwa ga wancan kabila wancan kabila ta wurga zuwa ga wancan suna ta jujjuya shi zuwa ga juna har ya zama to abin na so ya janyo zuwa ga yaki wanda da ba dan annabin Allah ya shiga tsakiya ba da an yi kare jini biri jini tunda kowa na ta kokarin ya juya wannan kisa zuwa ga ɗan uwansa an gane wannan ko kamar yadda na faɗa malaman tafsiri sun ce wannan shi ne farkon magana an gane ka tuna ka ambata musu lokacin da kuka kisan kai sai kuna ta jayayya game da kisan kan a kan shi wallahu mukhrijum ma kuntum taftumun kuma Allah ta'ala mai fitarwa ne ga abin da kuka kasance kuna ta boyewa ba kuna boyewa ba masu kisan kai sun boye ba su nuna cewa su bane to Allah ta'ala zai tona asirin abin da kuke boyewa aka gaya musu a nan wajen to kaga a nan wajen idan muka duba an ce wa in qataltum nafsan suwaye masu kisan kan shi ana nufin dukkan bani isra'ila suka kisan kai ko wasu daga ciki wasu daga ciki kuma a wani zamani aka yi kisan kai shin zamanin manzan Allah ne aka yi kisan kai ko kuma zamanin annabi Musa zamanin annabi Musa kamar me yasa aka ce wa in qataltum nafsan a yayin da kuka yi kisan kai sai zama to kai ka ce yahudawa ne na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka ce dukan yahudawa ne anan an ambaci yahudawa na zamanin annabi amma ana nufin kakanninsu an gane ko laifin da kakannin suka yi sai aka jingina zuwa gare su sau an gane ko galiban idan kakanni sun yi laifi sai kai ma ka zo ka yadda da laifin to aka jingina wannan laifi zuwa gare ka saboda kai ma ka yadda da abin da suka yi amma da ka yi inkarin abin da suka yi ba za a jingina maka abin da suka yi ba an gane wannan ko to saboda haka ka tuna lokacin da kwai kisan kai sai kuna ta jayayya game da wannan kisan kan an kasa gano wanda ya wannan kisan kai din wallahu mukhrijum ma kuntum taftumun alhali Allah ta'ala mai fitarwa ne ga abin da kuke boyewa wane ne wannan wanda ya kisan kan ko wane ne aka kashe an gane babu wani hadisi ingantacce wanda ya wannan bayanin an gane babu wani hadisi ingantacce wanda ya nuna ga mai kisan kai babu hadisin kuma da ya nuna ga wanda aka kashe duk gaba ɗaya makoman kisa ɗin gaba ɗaya isra'iliya ne an gane ko wanda dama mun riga mun san maganar da manzon Allah ya faɗa dangane da kisa ta isra'iliya to sai Allah ya ce mai فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقل نضربوه ببعضها sai muka ce to da an yanka saɗin yanzu to ku ɗauki wani sashe daga cikin ainihin jikin sadin ku bugi wannan mamaci da shi sai muka ce ku bugi mamacin da wani sashen jikin wannan sadin kaga anan ma an musu iyaka ba musu iyaka ba za su iya ɗaukan harshe harshen saɗin su buge shi za su iya ɗaukan ƙafan saɗin su buga za su iya ɗaukan kai su buga ko bindi to amma ka san bani isra'il ila su ma'anin wajen su ta ƙaƙale suna ta tambaya to amma zahirin nan wajen ba a nuna sun yi tambaya ba sai aka ce musu ku bugi wannan sa da sashen jikinta sai suka ɗauki wani sashen jiki sai suka bugi wannan sa'adin da ita wasu malamai sun ce bindi wasu malamai sun ce kai wasu malamai sun ce kafa an yi dare tattaunawa babu dai wani hadisi ingantacce wanda ya nuna ga abin da aka bugi sa'adin da shi abin da aka bugi matacce da shi kazalika yuhyi Allahul mauta irin yadda Allah ya rayar da wannan bawan Allah bayan ya riga ya mutu haka Allah yake rayar da matattu abu ne mai sauki a wajen Allah an gane wannan ko don mutum ya mutu tashin kiyama Allah ya tayar da shi abu ne mai sauki kamar yadda wannan bawan Allah gashi an kashe shi Allah ta'ala ya tayar da shi to abu ne mai sauki a wajen Allah gobe kiyama ya tayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma haka Allah ke nuna muku ayoyinsa daki daki kun ta'qilun ko wa la'alla za ku yi hankali Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi shin yaya hukuncin sa'an mutum ya an soke shi kamar da ake soke rakumi Don Allah ya ce inna Allah ya kuma an tazbahu bakara Allah yana umurta ku ku yanka sa sai aka soke shi kamar da ake soke rakumi za a ci wani ya ce ba za a ci ba imam malik ya ce abin da ya fi dacewa ga sa shine a yanka amma idan an soke shi za a ci ina fata gano wannan shi imam malik yana ganin in an soke sa kamar yadda ake soke rakumi to ita ma sa tana da wajen wajen da ake sokewa kamar yadda rakumi ke da shi amma yankan shi ya fi dacewa an gane allahu a'alam na'am tambaya wa alaikum salaam. yana cewa a wajen yankan dabba idan aka kuskura sai aka kwantar da ita ba hannun dama ba aka kwantar da ita a nan hagu aka yanka ya zama to bata kalla alkibla ba za a ci za a ci wannan rashin kalla alkibla ko rashin kwantar da ita daidai baya hana a ci babu wani nassin da yake kada a ci wa alaikum salam ci eh aisha da ke nuna cewa ana binta azumi ba ta ramawa sai ainihin sha'aban take ramawa kaga wajen wata nawa kenan ta yi jinkiri wajen wata nawa eh wajen wata sha daya an ce saboda manzan Allah yana bukatanta manzan Allah yana bukatanta sauran watanni din an gani to tana ramawa ne a sha'aban to kaga anan wajen wasu malamai suka ce umarni yana hukunta at-tarahi umarni yana hukunta jinkiri saboda ga aisha ta yi jinkirin azumi ba ta rama ba sai wajen wata goma sha ɗaya sannan ta rama an gano wannan ku? to akwai masu cewa umarni baya hukunta gaggautawa baya hukunta kuma jinkiri sai da dalili sai an samu karina wanda ke nuni akan gaggautawa ko yake nuni akan jinkirtawa an gane ku yau to kaga wannan kuma wata mazhaba ce ta uku akan wannan matsala din to wanne ne ya fi rinjaye a kai na ƙarshe cewa al'umarni la yaktadir fawriya Wala wa la yunafi ha illa bi dalil umarni baya hukunta gaggautawa sannan baya kore gaggautawa sai an samu dalili wanda ya nuna haka ita aisha abinda yasa take yin jinkiri me yasa saboda manzon Allah yana bukatar ta a lokacin nan shi ya sanya take yin jinkiri wajen ramuwa amma fahimta da baya bukatar ta ba da ya zama to dole ta yi kaza to wasu kuma za su ce a'a ai shi ramuwan azumi an ce fa iddatu min ayyamin ukhra aka ce ayyamin ukhra din nan na kira ne ba a iyakance wannan ayyamin ukar din ba an gani duk sanda mutum ya rama matar dai yana raye bai ba duniya ba insha Allah ya kubuta ramuwan azumi wajibu ne alal alal ba alal fawr ba an gani saboda wasu karinoni da suke nuna haka sannan malamai sun yi ittifaki cewa da mutum zai yi jinkiri wajen ramuwar Ramadan banda ma jinkiri in ya rama azumi dai yau sai bari sura sai bari bayan kwana goma sai ya ƙara rama wani bayan kwana 20 ya ƙara rama wani haka haka har ya gama ramawa ai yayi jinkiri anan yayi laifi dole ne in zai rama azumi ya rama su a jere gaba daya kaga ba dole bane kaga wannan ya nuna ashe ba wajibin bane shi alal fawu wajibin ne shi alal tarafi an gane ku Allahu a'lam na'am wa alaikum salam eh kare da aka ba shi training to kaga manzo Allah ya ce ya haramta cin kudin kare amma malamai sun tattauna shin kare in an masa training musamman akan gaji ya zama to police dog shin za a iya siyar da karen lura da wannan training din ko kuma kare sunan shi kare ko an bai training an gani da yawa daga cikin malamai suna ganin kare sunan shi ta kare ko da an mai training amma wasu na ganin a'a za a iya siyar da training din ai training din wahala aka yi aka mai training za a iya siyar da training din ba karen aka siyar ba training din aka siyar an fahimci wannan ko to saboda haka police dog kana iya siyan police dog amma baka iya siyan kare wanda ba mai training ba wannan shine mazhaba na da yawa daga cikin malaman fiqh ana iya siyar da karen da aka mai training sai ya zamanto ayi tawili an siyar da training din ne ba karen aka siyar ba eh mutum ya rika siyar da karnuka yana musu training a mutum yana yana siyo karnuka yana musu training ya zama sana'an shi to siyar ka siya a matakin farko wa yake ka siya ai an ce haramun ne cin kudin kare to amma haramun ne cin kudin training ɗin kare ɗin training a matakin farko din an baka kyautar kare sai kai masa tireni shi ake magana amma ka siyo kare siyowa haramun ne an fahimta? eh yana me? eh to ai siyowa haramun ne eh saboda ya siyo kare kafin a mai training an gani to kuma abin mamaki a wannan zamanin da yawa daga cikin mutane yanzu sun dauka cewa aje kare a gida ba matsala an gani bayan manzan Allah ya hana mu aje kare a gida babu wani nassi wanda ya nuna mana halaccin aje kare a gida to maza ga mutane da yawa su sai ga wani malami wani malami har hudu ba yayi akan mumbari nuna halaccin halaccin aje kare a gida wai yanzu saboda barayi sun yawa tun da barayi sun yawa to yanzu lalura ya hukunta aje kare a gida shi wanda lalura ne ya hukunta aje kare a gida bayan yanzu kana iya zuwa kudin da kake kashewa wajen aje karen nan kana iya dauko mai gaji mai gajin ma za ka yi dauko masu gaji ma a gani kuma kudin da za ka ciyar da mai gadin ko masu gajin ba zai kai kudin da zaka ciyar da wannan police dog din ba abincin police dog ya fi abincin da kake ciyar da iyalanka a wata daya za ga police dog an bashi wani irin madara sai ka ji wani madara an ce ma dubu ishirin dubu talatin kaga an zo an sai nama a na daga nama yake siya ba an gane ya cire ƙasusuwan kawai ya zuba ma ainihin police dog wanda kila a unguwanci akwai mutane da yawa wanda sun daɗe ba su kuma ma ɗauka ɗaya na nama ba ina fatan gane wannan kuɗin da mutum zai kashe wajen yin wajen ajiye ainihin police zone da zai ɗauko masu gaji ya ciyar da su da ya samu lada ya ba su aiki yi an gane ko sannan da wannan albashin da yake biyan su su ma za su je su ɗauki nauyin wani so da haka manzo Allah ya hana a ajiye kare mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai kare an gani wane ne yake ba mala'ikun rahama suna shiga gidan da akwai kare mai gadi hmm? shin babu wani hanyar gadi ne sai kare akwai hanya da a ce samsam babu hanyar gadi sai kare sai ya zama to bukata sai ya zama an bukatu amma akwai hanyoyin da za a yi gadi

kwarai da gaske kaga dai shari'a ta riga ta yi magana kada a aji shari'a ta riga ta yi magana kada aji kare duk gidan da aka aji kare mala'iku rahama ba sa shiga kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sun taba yin alƙawari da mala'ika Jibril akan za su haɗu rana kaza da lokacin yayi manzon Allah yana ta jiran mala'ika bai ga mala'ikan ba yana ta jiran shi hankalin annabi ya tashi yace ya san cewa Allah baya saba alƙawari haka nan mala'iku ba saba alƙawari to yaya aka yi mala'ika Jibril bai zo ba ana nan manzo Allah na cikin dubawa cikin daki karkashin gado sai ga wannan kuikuyo dan karamin kare karkashin annabi ya ga shi a karkashi kawai ya ga wannan dan kuikuyo gashi nan sai annabi ya ciro shi ashe wai Hassan da Husaini ne suka shigo da shi daga waje suna wasa da shi suka shigo da shi daki to suna shigowa manzan Allah bai sani ba sai mala'ika ya zuwa can annabi da annabi ce to dama na san cewa mala'iku Allah ba su taɓa alƙawari yana cire wannan karan kawai sai ga mala'ika ya zo sai tambaye shi me ya sanya lokacin da muka yi alƙawari da kai baka zo wace inna la nadkhulu baitan fihi kalbun auzura Lallai ba ma shiga gidan da akwai kare ko hoto ya gaya ya mai kirkiri da sai ce mai sai dai karar da ke gaji na? to ai zamanin manzan Allah ai zamanin manzan Allah ana kai hare-hare shi kashi manzan Allah ma sai da sahabbai su koma suna gadin shi saboda kafirai suna so su kashe shi ai akan haka ne aka saukar da ballik ma zila ilai kamar rabbik an fahimta ko kuma zamanin magabatanmu ai akwai yadda aka yi kai ma malamai hare-hare inda a ce ya halatta ajiye kare da manya-manya malamanmu na salaf da sun ajiye ainihin police dog domin ya ringa gadon su an gani to idan an samu wani malami ya yi tawili ya zo ya ajiye kare wannan baya nuna cewa ya halatta saboda zahirin hadisi ya nuna haramcin shi an fahimci wannan na'am eh magana me sai mutum ya boye shi kada ya bayyana da shi in ka sai ashana wanda akwai hoto a cikin irin wannan na zane sai ka boye shi kar ka fito da shi waje wani yana tambaya wai ya ashabul kafa wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum su wa'annan wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi lokacin da ainihin sarki da Yanus, ya zo ya ce a kamo wa'annan samari din ai sun je sun ɓoye a cikin kogo da su da ainihin karansu to kaga sun je sun ɓoye a kogo su da karansu wai wannan shi ya nuna halaccin a rike kare a cikin daki shin wannan sun gudu ne su da karensu ba wai ba wai da niyan su aje kare a cikin daki ba ana neman su ne suka gudu suka boye tare da karen da suke farauta da shi wannan kare karen farauta ne an gane kuma suka gudu domin su tsira da imaninsu tare da karen da suke sana'a da shi kuma su din nan ba wai sun yi niyyar su yi bacci a wajen bane sai Allah ya jarabe su da bacci har suka kwanta shekara nawa ɗari uku wallafi su fi kafihim talata mai a cin sinina wazadu tis'a kaga wannan wannan kwanciyar da suka yi tare da kare a cikin wannan kogo wanda wasu ke kiyasta shi da daki ai su din nan ba su san cewa bacci zai dauke su ba to muƙaddara ma sun san bacci zai dauke su shin shari'a mu ne ko shar'u man na? to ya hukunci hal shar'u man na shar'u lana ba shari'a mu bane mu shari'a mu an hana mu aje kare a gida amma ya halatta mutum ya aje kare a gona ka aje kare don kiwon dabbobi za ka iya aje kare don zima kiwon dabbobi amma kada ka aje kare a cikin ɗakinka ko ka aje kare a cikin gidanka mala'ikun rahama ba ka shiga Allahu a'lam wa alaikum salam ana kare idan na farauta ne an bai tirenin don farauta wato in ya kashe kamar ya yanka ne za a ci inda karen ya riga ya mutu bayan ya riga ya kashe shi za a ci an gano wannan ko idan fa min ma amsakna alaikum wasu isma llahi min yau ku ci abin da suka yanka a gare ku abin da suka rike sai kama ku ambaci sunan Allah a gare shi abin ya riga ya mutu za ku ci ku lokacin za ku sake shi kun ce bismillah kun sake shi da sunan Allah in ya je ya kama karen haka karen ya zo ya mutu daga baya dabba akai ya kama karen har dabban ya zo ya mutu to za a ci ba sai an yanka ba amma in an same shi da rai sai a yanka za ka ware wajen da za ka ajiye shi ba a cikin gidanka ba kare inda farauta ne zai ka ware mai wajen da za ka rinda ajiye shi in ka zo yin farauta ka da shi, ka rinda ka wuce ba a gidanka ba sai ka nemi yadda za ka yi don kada a sace ne an gane in ana sacewa ai ko a gida ma ana iya sacewa barin kare dai a cikin gida gidan da yake bai dace a ce a cikin gidan bane kuma zai zo ya ajiye kare ya ware wajen da zai kiwo daban ya ajiye kare a wajen insha Allah ba na kallahu ma wabi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk